mun zanna da gwamnati gwamnati ta mana alkawari dama a ce akwai kudin gabaki daya suna da niyyar za su biya kudaden gabaki daya amma tunda babu kudin sun ba mu watanni guda biyu kuma in Allah ya yarda in an samu ɗori mai kyau akan abun da aka samu a FAC meeting na wannan watan da muke bi still gwamnati da niyya ta alkawari za ta sake biya wata biyu shugaban kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya kenan a jihar Adamawa Comrade Jermaine Yukar ke ma bai na farin cikin su game da maslahan da aka samu a tsakanin ma'aikatan kiwon lafiya da kuma gwamnatin jihar game da matsalar albashi da suka dade ba su samu ba to sai dai kuma yayin da waɗannan ma'aikatan kiwon lafiya suka soma darawa wata sabuwa ce ta kullo inda kungiyar malamai a jihar wato NUT ke masu balaya suka kafa wando ɗaya da gwamnatin jihar inda shugabannin kungiyar malaman ma ke nuna ɓaci ransu game da abin da suke kira shakulatin bangaro da suke zargin ana nuna musu game da hakokin da suke bin gwamnatin jihar a gana wasu da manema labarai shugaban kungiyar malamai ta NUT reshen jihar Kwamar Rodney Nathan ya ma gargadi gwamnatin jihar ne da cewa watanni hudu muke bin gwamnati ba a biya mu ba sai dai alkawura a'a za a biya to mu yanzu mun gaji da alkawari mu yanzu mun gaji da hakuri mu yanzu turin ya kai ga bango da yanzu da ina maka maganan nan ni na ba ma gwamnati da kwana bakwai daga yau zuwa alhamis mai zuwa idan ba su biya mu alkawalin da suka yi ba na a cikin watanni hudun ba su biya mu wata biyu ba to mu ba za mu ba su wani tabbacin cewa za mu yi tafiyan lafiya ba ba ta yi ne ake kai rana a jihar game da batun albashi lamarin da ya kai majalisar dokokin jihar adama an kafa kwamitin bincike honorable hassan barguma dan majalisar dokokin jihar ne da ke shugabantar wani kwamiti a majalisar dokokin jihar ya koma bayyana matakin da majalisar ta dauka eh, basussukan ma'aikata abu ne wanda eh, mu ma ya dame mu kuma ni yanzu a matsayi na. ba zan iya maka kwakwaran bayani a kai ba don mun tura wannan maganan kwamiti na finance wanda uh, memban gwiw kuma deputy speaker shine ke jagora uh, bayan mun dawo shine za su dawo mana da rahoto akan binciken da suka yi batun wannan eh, matsalolin albashi da mutanen da aka dakatar da sauransu amma gaskiya mu masu wakiltar jama'a ne kuma dole duk abin da shafi eh, al'ummar adamawa eh, da ma'aikata gaba daya dole ya shafe mu don haka mun dawo hutu ranar litinin za mu dawo watakila shi shi wannan chairman na kwamitin da aka bashi je bincike ya taho mana da rahoton na ga zai iya ba mu kwakwaran bayani akan abubuwan da suka samu a binciken da suka yi shi ma martaninsa game da wannan sato kasa kazin na albashi gwamnan jihar adamawa sanita muhammadu bin dawo maru jibrila ya ce fa ai gwamnatin sama na kokari a najeriya muna da talatin da shida wannan watan da ya wuce ba zan ce sauran wata watanni ba ta ya kai talatin ba su biya sadari ma mu da ikon allah kafin sallah kowa ya ga Allah na shi mun zo mun tawar da bashi na wata biyar ba mu ne muka ki mu biya lokacin ba wata biyar muka tawar da bashi mun biya wata uku sauran wata biyu ba adamawa da muke samun wani kudi ba tura mana ake daga abuja ba wani gwamnan da ke da laifin na rashin biyan sadari domin abin da aka bashi shi zai bayar gwamnan jihar adama kenan sanata muhammadu bindo umaru jibrilla kuma yanzu ma an zura ido ne a ga ko sai yaushe sauran ma'aikata musamman ma na ƙananan hukumomi za su samu albashinsu wanda kuma lokaci ne kawai ke ma iya ba mu amsar wannan tambayar ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya